This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro barkama da asuba da fatan an waye gari lafiya sunana sarfi hashim gumel tare da maryam daura da sauran abokan aikin ke kamu wannan shirin a yau ranar juma'a ta babbar rana sha 14 ga watan yunin shekarar da 2024 kafin ku ji abin da muke tafa da su da kanin labarai to sarfilu amurka na kokarin ganin an lalubo hanyar cimma tsagaita wuta a yakin da ake yi a gaza bayan da hamas ta mayar da martani ga kudurin matakin amma ta nemi sauye-sauye da yawa hare-hare ba sassautawa a kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran a yaman ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jinƙai. A jiya Alhamis ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuki a yankuna biyu na Rasha wuraren da sojojin Ukraine ɗin ba su cika kai hari ba. kanun labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa jami'an tsaro a jihar Kaduna sun samu nasarar kashe wani fitaccen ɗan bindiga da ake kira baharin yadi. To a jami'an tsaro sun samu nasara na bindige shi da kuma sauran mayakansa a iyakar jihar Kaduna da kuma jihar Katsina. Haka kuma za a cewa kungiyar matsakaitun kamfanin tace albarkatun mai a Najeriya Koran ta yi hasashen saukowar farashin man fetur idan har gwamnati ta fara wadata ƙananan kamfanoni cikin gida da man. Zai kawo mana saukin samun mai waye mai zai samu wadata kuma a wadace kowa zai amfani da shi kuma zai zama farashinsa zai yi kasa sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun nan sannan kuma na tafara shirin manuniya da isa lawal ikra ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka na ƙoƙarin ganin an lalubo hanyar cimma ta wuta a yakin da ake yi a Gaza bayan da Hamas ta mayar da martani ga ƙudurin matakin amma ta nemi sauye-sauye da yawa. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House, Jake Sullivan, ya shaidawa manema labarai a jiya Alhamis cewa Wasu daga cikin sauye-sauyen da Hamas ta gabatar masu sauƙi ne kuma za a iya yin aiki da su yayin da wasu kuma ba su je daidai da sharaɗan da shugaba Joe Biden ya bayyana ba ko kuma waɗanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su. Sullivan ya yi gargaɗin cewa yanayin tattaunawar wacce ta kunshi tattaunawa da jami'ai daga Masar da Qatar na nufin samun ci gaba zai ɗauki lokaci Hare-hare ba sassautawa kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jinƙai duk da ƙoƙarin da Amurka da ƙasashe ƙawayenta ke yi na sassauta illolin hare-haren. wani rahoto da hukumar leƙen asiri ta amurka ta dia ya fitar ya gano cewa hare-haren mayakan hufi a kan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun bahar maliya da tekun aden sun shafa akalla kamfanoni 29 a kasashe fiye da 65 abinda ya ƙara farashin harkokin dakon ta hanyoyi da yawa Rahoton ya kuma lura cewa kamfanonin da ke ci gaba da bi ta hanyoyin tekun a yankin suna fuskantar karin farashin inshorar hadarin yaƙi da kuma wasu kuɗaɗe da ake biyan ma'aikatan jiragen. a sakamakon haka binciken hukumar dia ya gano cewa dakon kwantena ta tekun bahar maliya wanda yawanci ya kai kashi 15 cikin 100 na harkokin kasuwanci ta teku a faɗin duniya ya ragu da kashi 90 cikin 100 daga watan Disamban shekarar 2023 zuwa tsakiyar watan Fabrairu na shekarar 2024. A jiya Alhamis ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuki a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da kuma arewa maso gabas da birnin Moscow wuraren da sojojin Ukraine ba su cika kai hari ba. ma'aikatar ta rasha ta faɗa a kafar telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin yaroslav da kuma wani a yankin vladimir mikhail yevrayev gwamnan yankin yaroslav ya faɗa ta telegram cewa ba a samu wata barna ba kuma babu wanda ya jakata sakamakon tarkacen jiragen da aka kakkaɓo. ukraine ta fi mayar da hankali a hare-haren da take kaiwa da jiragen sama marasa matuki a yankunan rasha da ke kan iyaka da ukraine ɗin belgorod wanda ke kan iyaka da yankin kharkiv na ukraine yana daga cikin yankunan da ake yawan kaiwa hari kuma yana a tazarar kilomita 600 daga yankin vladimir to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc in an jima kaɗan maryam za ta sake da labarai kafin nan a ƙoƙarin share 'yan bindigar daji da ke wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar kaduna gwamnatin jihar ta sanar da nasarar rundunar sojan najeriya ta yi na halaka gumin ɗan bindigar nan bahari alhaji haladu da aka fi sani da baharin yadi da kuma wasu askarawan shi guda talatin da biyar a yankun ƙaramar hukumar giwa gwamnatin jihar kaduna ta ce aikin afkawa 'yan bindigan na ci gaba a yanzu haka a yankunan da ake fama da matsalolin tsaro daga kaduna wakilinmu isa lawal ikra ya aiko mana rahoto kan wannan batu ƙananan hukumomin igabi giwa da birnin gwari dai na cikin masu fama da hararen 'yan bindigan da buharin yadin da sojojin suka hallaka ya addaba kuma gwamnatin jihar kaduna ta ce rundunar sojan nigeria ta yi nasarar hallaka ɗan bindigan da tawagar shi ne a dajin nan na idasu da ke tsakanin kananan hukumomin giwa a jihar kaduna da kuma sabuwar jihar katsina haka dai mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya tabbatar da muryar amurka a allah cikin taimakonsa ya ba wa jami'an tsaro nasara inda aka bindige 'yan fashin daji da dama kuma ɗaya daga cikin yan fashin daji wadda ya kaurin suna wadda ake masa lakabi da buharin yadi amma asalin sunansa eh, buhari haladu alhaji to a jami'an tsaro sun samu nasara na bindige shi da kuma sauran mayakansa a iyakar jihar kaduna da kuma jihar katsina akwai kuma makamai da albursai wadda a jami'an tsaro suka samu bayan wannan aron gama wadda aka fafata kun samu kididdiga adadin 'yan rundunar shi da aka kashe banda shi shugaban nasu kusan mutum talatin da biyar an aka hada da shi a mutum talatin da shida kenan nan suka kwanta hago. Dama dai masana harkokin tsaro sun sha ba da shawarar bibiyar 'yan bindiga har mafakarsa da ke daji maimakon jira sai sun shigo gari. A saboda haka ma masani a harkokin tsaro manjo yashin kwamirtaya ya ce wannan kokari da sojojin suka yi abin a yaba ne. sai dai kuma ya ce akwai saura. Wannan kokari da su sojoji suka yi abin ayaba musu ne kuma hakan ya nuna cewa sun fara canza salansu tunda sun samu bayanai ne na sirri kuma suka bi. To ko ba komai sun yi kokari kuma suka ci gaba da bi ba su tsaya ba sai da suka samu makwantan na mutane kuma suka samu nasara a kansu. Sai dai gyara da kuma abubuwan da muke kokarin mu ga cewa mun yi kira ga gwamnati ta ƙara yi shi ne. akwai buƙatar a yi aiki na bai ɗaya yadda za a tada aikin a zamfara ko a Niger ko a katsina da kaduna a yi shi a bai ɗaya ta yadda duk wanda yake tunanin zai gudu daga kaduna ya koma zamfara to can ma ana kan aikin ta yadda ba zai iya samun wurin zuwa ba duk da mun san cewa hakan ba zai yiwu ba sai an ƙara yawan adadin sojojin da muke da su yanzu a ƙasar nan. manoma a karamar hukumar giwon jihar kaduna irin su malam adamu imani na ganin wannan nasarar hallaka 'yan bindigan da sojojin suka yi za ta iya zaburar da manoma tun da yanzu ruwa ya zuba don ganin sun koma gona. Kwanan nan ma satin da ya wuce sun ba da umarni a yankin ba taro cewar sai an biya wasu kuɗi miliyan ɗaya da ɗari shida sannan mutane za su yi noma a wasu ɗan yanki haka. Saboda akwai wanda suke da gonaki masu arziki ne amma saboda gonakin su ba sa nomo sun koma sun lalace su ma sai an taimake su ganin yadda barayin suke fitowa. to amma sakamakon wannan nasarar da aka samu to lalle mutane za su samu kwarin gwiwan su shiga gonakin su cikin kwanciyar hankali duk da dai dama akwai guraren da mutane haka nan suke kutsawa saboda ba za a zauna babu abinci ba amma wannan zai sa yanzu mutane su ƙara samun kwarin gwiwa sosai hare yan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna dai sun takaita noman manoma bara sai dai kuma wasu na ganin idan jami'an tsaro suka ci gaba da mai da hankali wajen magance matsalar hararen 'yan bindigan to akwai yiwuwar manoma da dama za su koma gona don haɓaka abin da za a ci a wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gai da Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ta da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta ba kef biliyoyin dala Amurka a matsayin rance wanda za ta biya ƙasashen yammaci abokan hulɗar ta da kuɗin ruwa daga kaddarorin rasha da aka sanyawa takunkumi a cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke yammacin duniya. mun cimma yarjejeniya a siyasance ta ba ukraine karin tallafin kuɗi na kusan dala biliyan hamsin zuwa ƙarshen shekarar nan a cewar mai masaukin baƙin taron wato prime minister italiya giorgia meloni sanarwar dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen g7 suka gana a jiya alhamis a wani wurin shakatawa mai alfarma a ranar farko da suka fara taron sanarwar dai nasara ce ga shugaban amurka joe biden ya daɗe yana neman shugabannin kasashen G7 su amince da shirinsa na samar da kuɗaɗe don taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Moscow. A jiya Alhamis kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya bukaci dakaran rundunar RSF su daina kai hare-hare a yankin arewacin Darfur babban birnin ƙasar da birnin El a ƙoƙarin da suke yi na kwace birni na ƙarshe da ya rage a yankin Darfur na Sudan daga hannun dakaran Sudan na SAF. kwamitin ya amince da kudirin da birtaniya ta gabatar da kuri'u goma sha hudu yayin da rasha ta ki kada kuri'a kwamitin ya kuma ya kira da a sassauta rikicin a ciki da wajen birnin inda farar hula sama da dubu ɗari takwas saka fake da yawa daga cikinsu sun yi gudun hijira ne daga wasu sassan yankin dafar da suka fada hannun mayakan rundunar rsf wannan kwamitin ya tura sako mai karfi zuwa ga bangarorin da ke rikicin a yau a cewar jakadiyar birtaniya barbara woodward ta kara da cewa ya zama wajibi a kawo ƙarshen wannan mummunan rikicin da rashin tausayi nan take dai ba a bayyana ko bangarorin biyu sun gamsu da bukatan kwamitin sulhun ba an dai yi watsi da wani ƙudiran da aka gabatar a watan maris wanda ya buƙaci a tsagaita wuta a cikin watan ramadan labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kungiyar matsakaitun kamfanin tace albarkatun mai a najeriya koran ta ce idan har aka ba su dama da kuma isasshen danyen mai da za su tace a kamfanoninsu hakan zai taimaka wajen saukowa farashin litar man fetur a fadin kasar. wakilin ya Basha na ɗauke da ci gaban wannan rahoton. Ƙungiyar masu matsakaitan kamfanonin tace albarkatun mayi a Najeriya, Koran, ta sha alwashin zabtaro da farashin litar man fetur a ƙasar. a zantawarsa da 'yan jaridu sakataren yada labaran kungiyar ece idoko ya ce idan har gwamnatin kasar za ta ba su dama da kuma isasshen ɗanyen man da za su tace to ko shakka babu farashin litar man fetur zai sauko ƙasa da naira ɗari uku idoko ya ce wanne dalili ne zai sa 'yan najeriya za su na siyan litar mayi a kan farashin naira bakwai alhalin idan an ba su damar tace mayi a ƙasar farashin ba zai kai haka ba Mr. Idoko ya kara da cewa a baya ana siyar da litar man dizil a kan farashin naira dubu ɗaya da ɗari bakwai amma yanzu da matatar alin dangwata ta fara aiki ai farashin sa ya sauka zuwa dubu ɗaya da ɗari biyu kuma nan gaba kaɗan farashin zai sauka ƙasa da haka to wannan kaɗai ya ishi ya zama hujjar basu damar fara tace mayi a ƙasar domin sauko da farashin sa Bashir Salisu shine shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Ipman reshen Arewa maso yammacin Najeriya ya ce idan har gwamnati za ta bawa ire-iren wannan kamfanonin tace mayi dama to hakan zai taimaka wajen daidaituwar farashin mayi a kasar. Ita modular refinery abinda muke hange idan za ta wadatu a ce gwamnati za ta wadata kasar da ita mutane a basu dama su dinga yi. zai kawo mana sauƙin samun mai waye mai zai samu wadata kuma a wadace kowa zai amfani da shi kuma zai zama farashinsa zai yi kasa A hirarsa da muryar Amurka, Farfesa Isa Dandago, masani kuma malami a jami'ar Bayero da ke jihar Kano, ya ce farar dabara ce bawa matsakaitun kamfanonin tace mayi daman fara aiki a ƙasar, domin hakan zai taimaka wajen sauko da farashin mayi da kuma samar da ayyukan yi a ƙasar, kuma hakan zai iya ɗaga darajar kuɗin nera. To ya kamata a amsa kiran waɗannan masu eh, lasens na su yi refinery ko da a level na wannan modula din ne wato matsakaitan banar refinery a ƙarfafa musu gwiwa domin su ba da gudunmawa wajen tace man fetur ɗin da ake fitarwa daga najeriya idan aka samu wannan zai kawo mana ci gaba mai tarin yawa ga tattalin arzikin ƙasa na farko ga za a samu aikin ni. yayin da suke wannan aikin dole su ɗauki ma'aikata to dukkanin su wanda suke da lasens ɗin idan za su dinga samun uh, ɗanyen man fetur ɗin suna siya akan yadda suka nema wato so su dinga siya da naira mai su siya da dala to kin ga wannan ma wani uh, ci gaba ne wani wata hanya ce ta rage darajan dala ma a najeriya wanda zai iya sauko da darajar naira um, eh, dala ya bunƙasa darajar naira hankulan 'yan ƙasar da ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin ko za ta yi na'am da hakan rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gai da rukayya basha wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 sai kuma kilo hasbu 530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ko kuma sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Manuniya. wallahi wannan mutane su nasiru shigo da allah sha uba sani ne yake gwamna idan da shehu sani ne ni da kake gida ina gonin nan yau a shekara daya dukkan su sai sun dawo da wannan kuɗi da ka ji an kira sunanka da kanka zaka ɗauko kuɗin ka zo da shi. tsohon dan majalisar dattijai daga jihar kaduna sanata shehu sani kenan ke daddale dalla dallan dalilan damuko tsaffin jami'an gwamnatin jihar kaduna da aka ce sun tafka ha'inci game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro kuwa wakilan al'umma a jihohin Niger da Zamfara ne ke cewa su fa sun fara gajiya da kawaici. Maganar da ake yi hakimin kotankura yana yana hannun 'yan ta'adda da shi da iyalin shi da iyan shi bakwai an kama mai girman gwamna ya bar jiha mataimakin shi ya bar jiha abun takaici da damuwar da muke ciki shine a tsakanin huntuwa zuwa tsafi zuwa gusau akwai chicken point da yawa amma bai hana barayi su tsaya tsakanin chicken point da chicken point su saci mutane ko kuma su tare hanya su hana kowa wucewa shi kuwa tsohon gwamnan jihar jigawa alhassan lamido cewa yake da gangan aka mai da ranar sha biyu ga watan yuni a matsayin ranar demokaradiyya kawai don daɗaɗa wasu 'yan kudanci buhari har da yake zai ya soke wannan abu ibe da ranar ranar yawar sha gauta ta ga mai gudun buhari a junta lokacin da ake magana junta yana kada da abacha saboda haka bola tinubu da buhari sun san cewa har da allah ba da suke suna yi a kawai don cimma wani masu tasu daban. waɗannan ba so mun muka tattaba cikin tarin miliyoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da kan tsatsefe tsantsar gaskiya babu tumasanci. Shiri na ɗari da saba'in da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin ko'ina an tabbatar da adalci. Adalcin kuma shine tsohon dan majalisar jan tare Najeriya daga jihar Kaduna sanata Shehu Sani ke cewa idan har za a yi wa jami'an tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna to kawai su yi aman damin damashe ran kuɗin da ake zargin sun ci. Duk wanda ya ce wannan bincike da gwamnatin jihar Kaduna ta yi zargi ne to bai ɗauki lokaci ya duba wannan report da aka yi aka wani gwamnati ta kushe ba ya za a ce maka wanda ba dan Kaduna ba an kawo shi a ƙarshen gwamnan da ya wuce ya ɗauki naira biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari takwas da suna cewa za a hanyar jirgi daga kawo zuwa sabon tasha shekara shida baka ga ko titin dogo guda ɗaya ba ya za a ce wai zargi ne ga account da aka ɗibi kuɗin jihar kaduna aka zuba ciki ya za a ce zargi ne kwana biyar ko shida ne kamun gwamnati sauka an je an ashirancen biliyan ashirin daga bankin da ke cikin garin kaduna abin da suka zo suka yi kenan a gwamnati mutanen kaduna an yaudare su mutanen kaduna an wulakanta su ya tafi abin shi amma babu abin da ya rage musu yanzu shine a kwato wannan kuɗi wallahi wannan mutane su nasiru su goda allah sai sani ne yake gwamna idan da shehu sani ne ni da kake gida ina gonar nan yau a shekara daya daga cikin dukkan su sai sun dawo da wannan kuɗin ba ma zan neme ka bane da ka ji an kira sunanka da kanka zaka ɗauki kuɗin ka zo da shi. Game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro kuwa dan majalisar wakilai daga jihar Zanwarawa Honorable Kabir Ahmad Mai Palace ne ke cewa al'ummar yankin shi fa suna cikin halin kunci. Dama mu shi kokin da muke shine gwamnatin tarayya ta yadda da ta zo a tsayu a yaƙi da yan mutane magana da gwamnatin tarayya take ta kokarin yadda da ita na a yi sulhu mu shi ne abinda muke ta jayayya cewa ba magana bace ta sulhu sulhun na an yi shi ɗaya biyu uku bibiya ma so gaskiya ban mu da sha'awa a ci gaba da gara a daure ko komai ɗaci komai nauyi dai a yaƙin nan insha Allahu Allah zai kalle mu kuma zai ba mu sa'a so alhamdulillahi bayan wannan lokacin sojoji sun shigo kuma sun kawo kayan aiki kuma sun shiga wa'annan garuruwa yanzu haka ma ko ga yau na samu labarin cewa yau masu sojoji sun shiga ana can ana yaƙi da su wa'annan mutane kuma sojoji na samun galaba gare su a musamman wannan yankin da aka yi wannan mummunan ta asat abun takaici da damuwar da muke ciki shine tsakanin huntuwa zuwa tsafi zuwa gusa akwai cikin point da yawa na sojoji yanzu haka ya kai kusan guda goma amma bai hana barayi su tsaya tsakanin cikin point da cikin point su saci mutane kuma su tsallaka kuma su wuce ko kuma su tare hanya su hana kowa wucewa wannan na cikin halin da al'umma suke ciki. Shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP jihar Naija, Honorable ha ability cewa yake duk da matsalar tsananin samun tsaron da ke damun al'ummar jihar Naija, gwamna da mataimakin shi duk sun bar jihar ballantana ma a sare da sassauci. Jihar Naija. muna cikin makoki ne yau abin mamaki yau a ce an wayi gari ba gwauna ba mataimakin gwauna a jiha to wa jiha ta koma cikin wani hali yau jihar Niger an samu kwanaki jere babu ran da ba a kai hari mutum ɗari fiye da ɗari biyu suna daji yau kowa ya dubi abin da iftila'i da ya samu a ciroro inda ainihin masu ginin ma'adanai sun rika gina rami ƙasa ya rufta da su an kashe biya da mutum hamsin kowa ya gani nan karamar hukumar mariga a nan kotonkoro maganin da ake yi hakimin kotonkoro yana hannun yan ta'adda da shi da iyalin shi da iyan shi bakwai an kama. honorable ability ka ce ba gwamna ba mataimakin gwamna a mi kake nufi da wannan kalaman. ya eh, taba da nan mai girman gwamna ya bar jiha mataimakin shi ya bar jiha mu ba mu san inda suke ba su waye wakilan misali akwai kwamishinoni akwai SSG da sauran jami'an gwamnati me ma'anan mataimakin gona mataimakin gona in gona bai ne ya kamata mataimakin gona ya tsaya sai dai shi tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji lamido tsatsefe tsantsar bayani ya yi a sabuwar ranar demokaradiyyar da ya ce an kawo ta ne kawai danganin an tura wasu tsaffin shugabannin kai takaici. mu ne kaɗai yan sdp masu yi jin jintuwa amma duk sauran mutane a najeriya hatta wannan yarba ba sa goyon ban abiola ba sa goyon ban jintuwa ba sa goyon ban sdp ba sa abiola saboda abin da ya olo mutum da ke ba mp saboda haka wani abin da aka kawo da yake faɗan yarbawa ne na gida Obasanjo suna ganin kamar ba nasu ba ce zo ke za a demokradiyya a kan 29 cin tara. Kuma na ya fi kama hankali domin shi ne zaman da ake na 1999 da mutane APP na PDP dukkanin su wannan rana aka zo da su saboda haka kaga ai tarayya kenan a cikin an ci zabe ko da ke shugaban Najeriya mu muka ce amma dai muka shine akalla gonan APP sun su suma suna ga cewa wannan ranar su ce saboda haka Buhari da yake zai soke wannan abu ne bai dace ranar yau sha biyu gauta kaga mai gudun Buhari a June 12 lokacin da ake magana June 12 yana tare da Abacha so Buhari yayi ne kawai don cewa burin ainihin son zuciyarsa yana ganin kamar yana zai farka da bare saboda haka bola tinubu da buhari da dole mace mai jin faizo sun san cewa har ga Allah ba da suke suna yi kawai don cimma wani mutum tasu daban akan gaba ta gida ta tsayar ba da ko shi Buhari na gan cewa wasan ya ya jin tuwa yana ganin kamar mai gidansa ne shi muke zubata shi aka mai shi aka mai shi sha biyu ga wata bayan me hikimar jin tuwa a ranar hutu ne hikimar ga shi kun yi mai jin tuwa abin da yake ba 'yan Najeriya mamaki kuma yanzu kamar an karrama wannan rana amma kuma ana ganin ku a gefe. Mamaki shi ne a yi, masu karramawa, su waye Buhari da Tinubu Buhari yana gaba da da Obasanjo Tinubu yana gaba da Obasanjo fakat shine abin ai da haka su binne Obasanjo da dabin da Obasanjo a rayuwar su shine So da dabin da komai kansa za a binne shi da haka an zo an ce June 12 Buhari shine shine ke June 12 a wani matsayi ya san ya san mai junto lokacin da ake mai junto ba yana can tare da ba a jihar Bauchi kuwa gwamna Bala Muhammad na jihar ne rattaba hannu a wasu dokoki ciki ko har da daidaita ma'aunin sai da kayan abinci koda ne da aka sa hannu akan kawo mudu mai kyau a jihar Bauchi wanda muna godiya wa mai martaba sarkin Bauchi kowa ya gan shi ga kimansa ga girmansa ga darajansa yana zuwa kasuwa yana dubawa mutane suna da hakki a kai na cewa kada a cuce su wajen tauye mudu ana buge kasansa ana tauye mudu ana cutar mutane ga yunwa ga wahala ba kuma duk wanda ya je amfani da wani tasa ko wani kwano wanda ba wannan ba to za a kama shi saboda za mu ba da kuɗi a ma'aikatan yin wannan mudu su yi shi wanda za a kai shi ko ina kowane sako a wannan jiha. To duka iyaka batutun da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya gashi babu damar yin ha'inci. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da saba'in da takwas ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne ake ta faman yi musu fadanci. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan tabbatar da wannan shirya zo muku musamman ma dai Mustapha Nasir tsarin jihar Niger da Muhammad Abdulwahab na jihar Bauchi sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da a cikinsu babu habaici. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma lokaci idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida na Ikara. da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an mafa wannan karan a takaice. To a takaice Amurka na ƙoƙarin ganin an lalubo hanyar cimma ta wuta a yakin da ake yi a Gaza bayan da Hamas ta mayar da martani ga kuduran matakin amma ta nemi sauye-sauye da yawa. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House, Jake Sullivan, ya shaidawa manema labarai a jiya Alhamis cewa Wasu daga cikin sauye-sauyen da Hamas ta gabatar masu sauƙi ne kuma za a iya yin aiki da su yayin da wasu kuma ba su je daidai da sharaɗan da shugaba Joe Biden ya bayyana ba ko kuma waɗanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su. Hare-hare ba sassautawa kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jinƙai duk da ƙoƙarin da Amurka da ƙasashe ƙawayenta ke yi na sassauta illolin hare-haren. wani rahoto da hukumar leƙen asiri ta amurka ta dia ya fitar ya gano cewa hare-haren mayakan hufi a kan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun bahar maliya da tekun aden sun shafa akalla kamfanoni 29 a ƙasashe fiye da 65 abinda ya ƙara farashin harkokin dakon ta hanyoyi da yawa A jiya Alhamis ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuki a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da kuma arewa maso gabas da birnin Moscow wuraren da sojojin Ukraine ba su cika kai hari ba. Ma'aikatar ta Rasha ta faɗa a kafar Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani a yankin Vladimir. Mikhail Yevrayev, gwamnan yankin Yaroslav, ya faɗa ta telegram cewa ba a samu wata barna ba kuma babu wanda ya jakata sakamakon tarkacin jiragen da aka kakkaɓo. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za mu sake da maimaicin wannan shirin domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci mu na yanar gizo ta adireshinmu na VOA Hausa da tukan yanzu kan amadadin maryam dauda ta na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum